بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sahabin da muke magana a kansa radiyallahu ta'ala anhu shine abu darda ɗan uwa aboki na <clears throat> abdullahi bin rawaha mun yi magana alaƙa su a baya da kuma dangantakarsu mai kyau idan alaƙa ta yi kyau tsakanin ka ɗan adam to kana sha'awa ko a lahira ku haɗu a gida guda ma'ana ku zo makwabtan juna ɗaya daga cikin masu yiwa ma'aiki hidima sallallahu alaihi wasallam bayan shekaru sun ja ma'ana yana lura kamar shekarun annabi sun ja sai mamman Allah ya ce mai wata rana sallallahu alaihi wasallam kana bukatar wani abu a duniya a baka kamar kai ne a ce kai first teniya a teniya ta biyu ya rage shekara biyu ko daya ko ka sauka ko a sauke ka sai ka fa tunanin to yanzu na kusa da kai ya za ka yi mai ka taimaka mishi ga shi kun dade kuna aiki iya eh ma kamfen ya wahala watakila ma haye asarar wani bangarori da dukiyarsa kuma saboda kai gashi lokacin ka zai kare na mulki ba ke mai koya ba sai ka tambaye shi ba ka sha'awar wani abu mabu sallahu alaihi wasallama sabon da sun sha wuya da shi wasu an kashe su wasu sun gurgunta wasu sun raunana gashi shekaru sun tafi sai ki tambayar wannan bawan Allah baka da haja a duniya ta wani abu haka auna inda kai ne a zamani irin namu mai cike da neman duniya ko ka faɗa ko baka faɗa ba za mu sai ka ce kudi sai sahabin nan ya shuru sai ya ce wa musallahu alaihi wasallama abinda nake bukata jawar ta tafi janna in zama makwabcinka a gidan aljanna kamar an amsa mishi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce awa gaira zalika baka neman wani abu kun banda wannan ya ce mai huwa za huwa za ni ne samu wannan ya ishe ni ina samu wannan ya ishe ni ashe gayar bawan Allah da burinsa Koda mai me ya mallaka ya kirshe a duniya mulki ko wannan mulki ya za a yi wannan abin ya kai shiga aljanna shi ne bukatuwarsa duk abin da ka samu aka ce wuce zai ka tobe da amfani amma duk abin da ka samu aka ce zai maka hanya ta zuwa samun rahama wannan shi ne kayan aiki shi ne kayan nema duk abin da ka samu kuwa ya karkata da kai titi to ko ka rike shi ka san asara ce ba zai maka amfani ba domin duk abin da bai amfane ka ba ko kuma bai cuce ka a duniya ba to gobe kiyar ba zai amfane ka ba bayan Allah wannan kenan burinsu ya za a samu aljanna ya zan iya samu an kakke na zuwa ga lahira kuma ina je in samu gidan aljanna shi sanya idan an ce wani ya wani aiki sai mai ta mamaki ya za a mutum ya haka ya za a mutum ya haka wanda yake son manzo sallallahu alaihi wasallam soyayyar ga Allah ana iya gane ta ta hanyar bin ma'aiki kowa zai iya faɗa da bakinsa yana san Allah amma me ke alamtawa kana san Allah abinda ke alamtawa kana san Allah shine ka bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bin ma'aiki ko ba na baki bane kowa ko an tare ko ba a tare ba ko ka sha wuya ko baka sha ba ba ka na iya furtawa cewa kai masoyin annabi ne amma menene alamar kan san maliki alamar sai ka yi aiki irin yadda yake so babu wata alama da ka iya kai gidan rahama don ka ce ka san annabi kawai da baki sai ka yi aiki irin wanda ya tsara ma al'umma su yi idan ka ƙi to ya rage naka ita dai abin da ba gidanka bace ba kuma kayan gadon gidanku bane balanta tunaka ce in ba ba kamar zai bace wa za ka bata wa rai ba naka ne zai bace shi ga sabon da gansu kowa ka iske shi gaya shi kenan kowa ka iske shi abin da yake nema kenan dubi hanzala aure bai ko gama amincin ba a yi ba ya ji an kaɗa kuken jihadi kuma yakin uhud za a ce kuma daman wa'insu ba zai badar ba a sakamakon ba zai badar ba suka ji ni'imar da Allah ya yi wa 'yan badar suna shauƙi Allah ya kawo yaƙi don su riski irin wancan ganimar babban Allah da ke cewa sallahu alaihi wasallama inna Allah ittala ala qulubi ali badr Allah ya bibi ya leka cikin zukatan mutanen badar fa qala isma'u ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum kowa yi abin da ya gada mana yafi mishi na gabata mishi sahabbai kamar su anas na nadir da makamantarsu suka rugo wajen ma'aiki sarasar ma tambaya suke mishi yanzu mazan ala duk wanda ya je badar dan aljanna ne annabi ce duk wanda ya je badar dan aljanna ne sai anas ya shiru ya ce wallahi la'in laƙinin lahu ma'al kufari la ya alamun na man ana wallahi duran da Allah ya haɗa da kafirai kuwa sai sun san waye anas karfa kamanta yaro ne ba wani mutum ce ba wani mai girma ba ne wanda za tsammanin wanda ya girma ne shekara 40 50 60 shi ke neman ya zai koma lahira cikin sauri amma da imani shi ko saurayi ai tsammanin zuba zai mutu yanzu ba yasa kuma wajen hadari ma na iya shiga tsammanin shi zai iya hutowa yana ga ku a sojin najeriya kun gaba ɗaukar tsohuwai ya ake ɗauka da an ga shekarunka sun kere talatin ta ce ka ya haƙuri koma sai a baka aikin gadi kai ta yi tun baka karatu ba bayan allah irin wannan alƙawarin suka yi ta yi suka yi ta yi duba samura duba ainihin rafi bin khadij ko khudayij shekarar sha a filin badar a filin udu shabiyar da haihuwa amma ya yi aiki da ɗan arba'in ba zai iya yi a yanzu ba menene ya sanya kake ganin kowa na kokowa ya tafi kai hanzala ana kira halin ma'ilar jihad ya tashi ya tsame jikinsa ga jaraba tana bin shi ya nemo kaya da kwalkwali zai fita amma ya ce ina zaka ya ce baki je ana cewa a fito jihadi ba bimirin juma'a bayan annabi ya yi sanar da mutane daren asabar aka dinda ya kuwa kowa ya kutu an je filin uhudu ran asabar da hantsi a nan aka daya ya ce baki ji an ce a fito ba to ba za ka yi wanka ba ya ce ina tsaya wanka aka riga na samun aljanna ba a shi kukur shi ne ya nan samu gidan aljanna idan karfi ka mallaka sarayi da shi ya kai gidan aljanna idan kuɗi gare ka kamar yadda abubakar sadiku ya yi sarayi da su don su kai gidan aljanna idan hikima gare ka da basira saraye da ita ta yi ma jagoranci zuwa gidan aljanna idan ƴaƴa gare ka saraye da su dora su akan tafarkin sunna ko ba ka nan su rinka maka addu'a tana iske karanta da muhimmanci annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya mutu akan yanki akan ƙofar kofar akawunsa ba a bari komai ya shiga sai ɗayan ukun nan daga cikin ɗayan ukun nan akwai yaro na gargaru da ka samu ka haifa ka ɗora shi akan tafar kyakkyawa in yi maka addu'a yana aikin ƙwarai ko da baka nan ana baka wani kamar shi kyakkyawa kan taɓere yana wuce cikin akawar ɗinka so ɗayan uku ne kawai wannan su wani shi ne hikima da ake nema hanyar wani kowa aljanna aljanna aljanna domin in ka same ta ka gama duk da ka sha a duniya kowace irin wuya ce idan ka je lahira a kama kanka aka dilmiya cikin gidan aljanna aka ɗauko ka aka ce ka taɓa zuƙar wata wahala a duniya za ka ce wala ba ta ba ta ƙari to kuma duk daɗin da ka je a duniya ran da aka ɗan turmusa kanka a jihar nama aka dago aka ce ka taba jin dadi zaka ci wallahi ba ka san shi ba mai dadi ba taba jin shi ba duniya su bayan Allah mai hattara yasa duk wanda ya imani su a zamanin su to ko kowace shi ya zai yi ma Allah aiki wani aikin da Allah zai aminta da shi duk wanda ya imani ko kowace shi na daya yana nadama saboda lokutan da suka wuce shi yana bauta ma gumaka na biyu ya za a yi kamo na gaban shi wa'inda suka shekara biyu wasu yi uku wasu hudu a cikin wannan bagire na addinin Allah ya za a yi sami su wannan bawan Allah mun yi bayanin yadda imanin shi ya kasance a baya yadda abokinsa abu labin rawa ya je gidansa ya karya mai gunki wanda idan ka da aboki kana samun aboki ne ka zaɓe shi don aboki zaɓa ake yi aboki zaɓe shi ake yi ba kowane sakare ake mai dawa aboki ba la aboki zaɓa ake yi mazu ana cewa sarsalama la ya akun ta'amaka illa taƙi wala tu sahibu illa mu'minan karki abokantaka da kowa sai mai imani babu kimar imani idan ba cikin aiki yake ba karka bari wani ya ci abokin abincin ka sai mai tsoron Allah wannan wannan ka'ida ce ta neman waye abokina abu darda abokinsa ne wancan amma abu darda bai imani ba wancan ya imani ashe idan abokantaka ce ta Allah ko kayi ko ba kai ba abokinka ba zai barka ba yakin da yake da kai sai ya raba shi nan kullum abin da yake fata da kai ya raba ka da iblis ka dawo ta warkin kwarai idan kai ne da aboki wanda ya karkace fatanka a duniya ba shi ne ba kwangila ba ba shi ne ma hanya ka samu ba a yaya za a yi idawo ya bi Allah shi ne burinka a duniya idan ka bashi yana barna saboda san abin hannunsa ka kasa mai gaskiya ka tuce shi ka ce shi don ba a gina yan uwantaka ba akan kayan duniya an gina yan uwantaka ne akan neman lahira abu da lokacin da abokan sai je gidan shi ya karya mai gumaka karya gunkin sanadiyar imanin imaninsa kenan gashi nan amana abu da منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله إيمانا خالط كل ذرة في كيانه tun daga ran da abu da ya yi imani a ran da abu da a kare gunkinsa ya yi imani da allah ya gasganta abin da manzon allah ya zo da shi sallallahu imanin ya shiga cikin jikinsa ya garwaye jininsa ya zaga kowace irin fata yahuda wurin وندم ندما كبيرا على ما فاته من yana kallon yadda samari suka yi nisa a ƙur'ani ba nisa kan neman duniya ba yadda suka zurbi suka bashi wasu je badar wayo Allah a lokacin badar shi arni ne bai samu wannan ba ta badar ba idan kaga dan uwa na kuka ya kamata ya zama kukan nan akan wani abin alkhairi ne mu yanzu ba ka muke yi ba sai ga mutum yana kuka a kan abin da ya tabbatar ba zai amfane shi ba iri-iri kuna gani dai wani wanda bai imani da allah bai mutu amma jama'a masu imani da suna kuka saboda ya mutu tunan lokaci bayan mamban allah ce mana idan idan arni ya rasu isra'a bihi hatta da wafin arzi dabbobin bayan ƙasa dabbobin ruwa itaciya kowa yana murna ya huta da sharrin wannan mutum ba mutane ba dabbobi sa jin daɗi kai kuma kana kuka oh la ilaha illa muhammadur rasul a arfa bana a arfa a filin arfa wani mutum ke ce mun da Allah malam da ina neman kan ce lafiya yace da Allah musawa da cikin addu'a in na faɗa za ku san shi amma ba zan faɗa muku amma shi Allah uku ne a wurin shi kuma a nan garin yake kuma kato ne wallahi yace dan Allah ke mai addu'a ce mai baro ce mutumin kirki ne wallahi duk shekara ba bani kujera haji kuma ya aika min da shinkafa buhu uku buhu hudu a gida kuma bana nan amma zai aika min da ragon laya na ce to ya sunan shi sai ya gaya mace wani yana sallafa in ya ce ah, a ba ya sallah mutumin kirkiri ina mutumin kirki ga mutumin da bai sallafa kai a wurin ka kirki shi ne ya baka shinkafa kirki shi ne ya baka shinkafa ba gane kirki shi ne ce la'ina hainan illallah ba muhammadu rasulullahi ba tu abin da yi bai faɗo da kalau ba ba kirki ba ne don in kada da kirki shi ne a daɗa maka amma a wulaƙanta al'amarin al'allah a wulaƙanta al'amarin manzon Allah to baka san kirki ba a duniya a yanzu ba baka san shi ba domin kafirci shi da ci baya musulunci shi da ci gaba saboda haka abu za a yi na nadama a kan abin da ya wuce shi da alkhairi mai tarin yawa to ba shi kadai ba duba jama'a jama'a shekarar jama'a 63 bai imani ba yana bautar gunki ranar jama'a ya imani ce rinka hangen yadda 'ya'yansa da abokan 'ya'yansa kamar su ma'azu ɗan jabal kusan saurayi ne abokin ɗansa ne su suka da plan inda za su yi dabara su ya imani ta hanyar ɗauke sa a jefa cikin bola idan gunki allah ne yana da ƙarfin ya taimaka ma wani ya kasa kada kansa daga shiga bola jamuhi imani kuma gurgu ne kafa ɗaya kafa ɗaya gurguwa ce arat ne yana kuka yana ganin ya za a yi cin masamarin can fito gidan ma'aiki sau salama ce yarsu kasu in je badar yaran suka ce mazan allah wannan fa kasan bai ita biya? kuma an ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid harajun Wannan Allah an ce makaho ba zai iya yaki ba mara lafiya bai iya yaki gurguma bai iya yaki da ya to sai manzan Allah sai mai da shi gida gina kuka ba su shi bukato shi wani irin aiki zai yi ya riski jama'a can ko ya wuce su da badar ya tazo uhud kai kafin yaran su je ya riga su gidan annabi sama alaihi wasallam ya ce ya don Allah ka taimake ni in je yakin nan saboda ne ya ce wallahi so nake sai daga na gurgun kafa shaka sama shi so nake wannan kafar in kaɗa ta a gidan aljanna haka in kaɗa ta kaji buri suke rashi ba mai za a samu ba to duk wanda ya yi imani daga baya sai ya yi kuka akan me ya sanya bai daga farko ba abu tsala ya yi haka abu tsala shi da sittin a duniya yana bauta gumaka don da ya auri 'un musulai agonan shi anas malik da mura bin malik ya ga irin nisa da ana sai mai sai rinka zuwa cewa sai na kamo ku a cikin tilawa qur'ani a haka yake ta kukuwa da shi dare ta iske shi wahalar rana ba ta kare ba dare ya zo kuma kuma a kai bukatuwar shi kada ya saka sakaci duniya ta mai wasa to mai zuwa wani mai farkawa daga daga wani ba zai farka ba daga ɗimuwarsa sai mala'ikun mutuwa sun aje kaya a ƙofar ɗakin shi wallaka na ke farkawa wani wallahi billahi sun matallahi ba zai farka daga ɗimuwarsa wata duniya sai mala'ikun mutuwa sun aje su. zai fara magana mara amfani magana ta ‘yan kwaya ina cewa ya abina'i wa ya ikhwani alladhi labistum malabisi wa sakantum fi diyari wa akhastum amwali wa ana mas'ulun an hayo mal qiyamati wahdi la tal aban nabikum ad-dunya kama la ibar mina me amfanin wannan wasiyar ya ayana ya mata na wa suka shiga motoci da tara suka dauki kaya na suka sanya a jikin su suka yi kaza suka yi kaza alhali dukkan wannan abin ne tara ne kadai kar ku bari duniya ta muku wasa kamar ta muku wasa shi ya tabbatar wucewa ne domin amfanin wannan wasiyar abu darda yana dama gaya kan alkhairin da ya wuce shi wa adraka idrakan amikan ma sabaqahu a ashabuhu ya kuma gane ya fahimta fahimta kyakkyawa mai zurbi yanda yan uwansa abokanansa suka yi mai nisa sabon ma'aiki a rayuwar duniya mai fikihin idinin la daya daga cikin ilimi na wannan addinin duk wanda ya tashi zai maka nisa kuwa duk wanda ya sa ka ya koyi ilimin addini nan zai maka zara don abu ɗaya ne kawai idan Allah ya soka da alkhairi a duniya ba kuɗi ke baka ba kuɗi ba alamun ana son ka bane da kuɗi alamun soyayya ne da ƙaru ne ya fi zama kowa soyayya a wajen Allah mulki ba soyayya ba ce duk jarabawa ce ake maka da mulki soyayya ne daga Allah ta'ala da fir'auna bai mulki ba ashe ilimin addini ne kadai ke zama alamun soyayya shi sanya dan Abbas yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda ta'ala ya zaba ya ce wannan bari ilmanta da shi to Allah na sai shi da alkhairi sai dai in baya so shi malamai suke cewa wanda ya fi kowa rowa shine wanda ya hana wa kansa gidan aljanna don ubangiji ya baka kayan aiki sai ka ce ba za ka je ba su tsere mai a ilimin wannan addini wa kitabin kitabillah sun mai nisa wajen hadda alkur'ani wa ibadatin wa taqwa sun mai nisa wajen tsayawa ai zunzurutun ibada da jin tsoron ubangiji idakharuhuma li anfusihim inda Allah tsoron Allah da yawan ibada da suke mai nisa sun aje wannan kamar kayan ajiya ne a wajen ubangijinsu fa azama ala an yastadrika ma fatahu bil juhud al jahid yi alƙawari yi niyya duk abin da aka wuce yi ya kamo su a hanya wa an yi wasila kalalan laili bi kalalin nahari yi alkawarin sada kalal ta'ab wahalar dare da ta rana duk ta same shi hatta yin haka bin rakabi wai ta ƙaddamu alai haka ne dore har sai ya iske matafiyan na hanya bal sai ya wuce su sarrafa ila ibatin israfan mutabattin ya juya ya kama ibada ya kama ibada ibada ta mai yankewa da duniya ya ake yankewa da duniya ɗauki misali da ke itikafi a cikin sirrin itikafi in za ka yi shi yadda ake so yankewa ake daga mutanen gari da ya da masallaci ba roka da gidanka ba roka da fitanen kan titi kana kallon motoci daga nan cikin sai nan in ka ga kabar nan to za ka je bayi ne ka da alwala ko wanka ko wani abin da ke da alaƙa da haka amma haka siddan ba ka tafiya kan leƙe mutane a waje to inda ka samu kwana bakwai a nan wayoyinka duk rufe su iyali sosai inda kake ina ko ta harka to wani wani a zo a same ka to in za a kwana bakwai ba ka magana da kowa da kai sai Allah alƙur'ani ne abokin zamanka Sunan ma'aiki ce kayan firaka sai salloli sai ibada wallahi in kai kwana bakwai a haka ba kai magana da kowa ba na sama ko na ƙasa sai ka ji canji spiritually sai an samu canji ta ɓangaren imaninka sai an samu canji ta ɓangaren ibadarka haka ake samu to irin wannan ce sai yanke sai ya koma da faru ubangiji ya ta ibada wa aka bala alal ilmi ikbalan zam'an ya juya idin fari ilimi din fara mai jin kishirwa in yi hango ruwa wa akabba ala kitabillahi ya kalimati ya yi gurfano ya ɗora kansa babu abin da yake a akan alkur'ani sai ƙarin haddace kalmominsa wa ya ta'ammaku fahama ayatihi yana zurfafa wajen fahimtar ayoyinsa Wala ra'at tijara To tijarata tunaghisu alaihi nazatul ibada kar kuma ta abu da dan kasuwa ne kuma a cikin yan kasuwa ma manya ne don saboda girman sa zaune kawai yake ana miƙuwa ne na amsa yana da masu banawa wancan rutu invoice kaya ne na nawa a yana bukatar buhunan alkama dubu daya kawo kuɗi miliyan uku zuba can ciki wannan ba kaza ne kawo ne kawai aikin ka ne shi kasu wannan ba ɗan kasuwa ne ko a yanzu aka ce mutum na raune akwai ɗan kasuwa da ke gami ya ce wallahi malam da duk kullum na kan yi cinikin sama da miliyan goma kullum akwai wanda ya gami ko bacci yake a gidansa a kowane yini miliyan ashirin da hudu na shigowa cikin gidansa ta tsugunna sai ya gama bacci ta tashi ko bacci yake a kowane yini 24 miliyan tana shigowa gidansa su wuce a kawai shi a kowane yini ta amma sau da yawa idan Allah ya baka ni'ima sai ka kasa sanin ya ake samun igiya daure ta sai Allah ya kwaci kayan shi malamai suke cewa wa ma asbaga Allah ta'ala a abdihi ni'matan min ni'abi Allah bai taba zubo ni'ima akan wani bawa na shi ba kowace irin ni'ima ce fajahadaha illa salabaha Allah ta'ala anhu a baka ni'ima kai inkari ni'ima ce ka sani ni'ima ta Allah ce shike ba kowa daga bai baka ba ya ga dama ne idan da aka waye gari ka ce waye shi karfinka da iliminka ne ya baka shi ke so ya kwace ba maki ne kana kallon shiga sosar kai ko bayan da ka iya abu da da yayin da kasuwanci yana farage mai jin dadin ibada don da an bu sallah sai ga sauri ke fita saboda customers sai ya gani baya jin daɗi kuma ka san kasuwanci ya yawa ko masallaci ba a zuwa inda ba juma'a ba sai ga mutum ya shimfata da juma'a a can tsallakin titi neman na yi shi ma yana ya ƙofa can wannan yana ma jin masallaci kenan in babu ko sai ya can nesa a ƙofar rumfarsa ita da masalaci guda mai sallar da mutum hudu ko biyar to a hankali a hankali sai ga idan ya biya ma kasuwancin nan zai rasa abin da yake buri wa tufawwitu alaihi majalis ilimi, mafi yawan lokuta kasuwancin na sanyawa wurin zaman ilimi da manzon Allah ke koya ma al'umma karatu shi bai samun zuwa taraka ha gaira mutaraddidin wala asibir sai bar kasuwanci ba tunanin yana ganin yayi asara ba ba da kuma tunanin kai ta ba kamar abu ka tunanin wayo Allah ya akai da mace da sauran cikin imani na baku labarin abinda Imam imamu gazali rubuta altafinsa mai suna ihya ulumidi ya kasa matakan imani uku sai na baku ɗayan kawai na ƙarshe idan mutum yana neman wani abu a wajen allah duk abin da ya asara a baya ba ya tunanin mai yi annabi na cewa sallahu alaihi wasallama abu guda hudu idan allah ya baka su karka damar dukkan abin da ya wuce ka a duniya allah ya baka harshe wanda kullum in zai magana gaskiya ke faɗa shi ne sidikul hadith ya zama ka baya ƙarya kamar abin da ka abin malik ya cewa mamman allah ke na gabansa mamman allah babu abin da ya fi dani gabanka nike tsammanin na cancanci wannan aya wajen guda uku a cikin tauba da ke furuci akan mu allah gafarta mana sai gaskiya daga yau ba zan ƙare yin ƙarya ba haɗin koma kiyama idan Allah baka ka wannan harshen ya ka abu mai kyau ɗaya daga cikin manya-manya neman musa idan ka samu sadikul hadith ka dace daga ciki ya ce al'ifatu fitoma ya zama kana ɗan ne wajen mai za ka ci duk abin da za a ce ya zama kana duba halar ne ko ba halar bace da zuwa ne ke bin waya ce an sa su suna aiki na raba abinci saboda an yi baki da aka raba nama soyayye sai babban su sai rage wani naman soyayye ya ƙi fito da shi bayan hanga ba sai yi wabci na wabta sai ya kulle mai ajaka shi ma ba shi tafi da shi ya tore sai ki tambaye shi anya naman nan kuwa in na ci ban ci kaguwa ba ma'ana bai ci wani abu mai kaya ba shi da ke tambaya wani naman dai ba na ba ne an yanka don can ne an so don can ne mu muka ɓoye don mu rage musu ɗiba mu kai gidajen mu to dai ana samun wannan iffa fitoma shine iya dacewa da tunanin mai zance mai kuma zan kai ma iyali a gida idan ba idan Allah ya tsaka da wannan ka samu ni'ima kikkiawa wannan ka danke daga cikin wannan hudin idan ka samu wannan ka samu dacewa in dan adam yana tsammanin me zai kai me zai je dawo to duk abin da ka san shi kenan sai imamu gazali ke cewa abin nan matakan nan guda uku na ƙarshe ko na farkon shi ka bar wani abu don Allah amma kana waiwayen abu kai wai yanzu wannan gida nawa zai kai miliyan 100 fa yanzu amma a ce in bashi kawai ya koma daru sunna kai wai amma ai sunnar ba aiki ta karfin miliyan 100 ba komai kenan. sai ya wuce kaga yana tunanin abin da ya bari a baya amma yana ganin abin da yake nema a wajen Allah ya fi wannan din ya tafi gaba amma dai a nan tare da sauran wannan wancan na na uku ko na biyu shi ne mai tunanin ya yi ya yanke kawai loto-loto ke tsantara ba kullum ba amma na uku na ƙarshe shi ne wanda ya bada ko bai tare mai bada bal saboda abin da ke tsammani a wurin Allah ya fina sai ya buga mana misalin cewa kamar kai ne ka je fada ana kiranka ba kai ka zo ba kiranka akai Allah ka shigo sauri naka da ka ɗaya rage kuma naka shi ka zai fi girma ka taho da nan kaduna aka ce ka zo a garo maka sai aka ce a ah, ina a kafa karfin nan sai za ka je duk abokanan ka na a garo masu amma kai sai ka je wancan wurin gaban gida kenan da ka je shiga irin kannukan nan eh sanda sai suka yi maka ca kai kuma gashi dama so ce fa ne ne tumatirinka na naira goma sha biyar da kashi a ciki na naira hamsin ka taho saboda haka ka samu kuɗi arna ka so tsire yana ƙarshen nan na dari sai kan nika da suka yi makata a yadda da shigo wana, ai kan nika sun ganayi da ba ka wuce wala ba zan iya ba sun ta da kai bayan nan za su yayi ga ka sai ka dau wannan ƙashi da tsokan naira ɗari sai ka jefa musu sai suka tafi to suna kokowa ya so ya su kai sai ka wuce da ka shiga ciki cikin ai so ka dan abin ya kai bada haka ce to ka zo da mota a aka baka wata mota mai numfashi irin mota da bashin gargaran nan aka cika da kuɗi dam aka ce ina ka so a bude maka reshi a najeriya inda ka samu kuɗi can wajen rijiyoyin mai ko ko inda ka so kayan ƙasar waje a lagos kaza ba ki suna maka ne an hada maka biyu rijiyoyi guda bakwai naka ne can kuma an ma kaza a gari rijiya da ma arziki ta Najeriya to an baka bakwai a maka dai abubuwa na fitar hankali sannan a haɗa ka da sojoji ɗauke da kayan mutuwa gaba da baya da su rako gida saboda haka don allah in ka zo hutowa za ka gaya wa sojin da allah tsaya na ba kan nika namun ɗari to ka zalika man a Allah ta'ala haka wanda yake san allah yake kudin abin da ke wajen allah bai tanin abin da ya bari a baya muna ganewa sai sa abu da da tunanin shi da ya fahimci kasuwanci na naka samun ilimi baya bari ya je karatu sai ya bar kasuwancin ba tare da ya yi tunanin ya yi tunanin ba wa kadu sa'alahu fi dalika sa'ilun fa'aja ba. wani mai tambaya mai tambaya wata rana cikin sabai ya ce mai laƙadi kuntu tajira ƙabla adi bi rasulillah mai tambaya ne ki tambaye shi ya kada ya kada sai ki bashi amsa na kasance dan kasuwa kafin in dora hannuna akan hannun manzon Allah sallallahu in ce mishi baya tuka ala sam'i wa ta'a wal jihadi fi sabilillah wa nusihi li kulli muslimin kafin in yi wannan ni dan kasuwa ne falamma aslamtu aradtu an ajma'a bayna tijarati wal ibada bayan na imani sai na so in hada kasuwanci da kuma bauta ma Allah ba so da ke ce muku dan kasuwa baya ibada ba yana yi amma tsabagen ibadar shi bai kai ga wanda ke zaune ba dai ne. ke sanya abu hana wata rana da sabai suke dan mai tsokaci kai komai sai ka ce kai ne kaji komai sai ka ce kai ne kaji sai ya shiru yace ya za ku hada mu da mu da ma ba rabuwa da manzon Allah kullum sai bacci da kuku da wuke yunkoro kasuwancinku ya hana ku zama a madina yau kana sha. gobe kana yaman kai kwana bakwai baka wajen mamman Allah mu a kwana bakwai da nawa muke samu a ce wanda ke zaune yana karatu ba ɗaya ke da mai yawo ba ba ka hada su saboda haka ya ce na so in hada guda biyun a lokaci guda falamin saƙi mu lima a ratu sai abin da nake so na gaba da ɗaya ba baki ke wannan maganar abu da na so in haɗa kasuwanci da neman ilimi a lokaci guda ina so in hadda alkur'ani a masallaci amma ina so kuma in kasuwanci a sati zan je dubai in kwana hudu uku a can in dawo in na dawo sai in koma in tafi turai in saro motoci a zubo a jirgin ruwa in kwana bakwai ina neman clearance in dawo in na biyu a makaranta sai in koma kwatano domin sauke su sai ina nan da wanda ke hada a gaban malam da kai da kake zuwa amma kai madalibi ne fa don Allah wa zai kone ilimi Na yasta bayani masala ko ba a magana sai ce in ce zan hada biyan to ina ganin ba zan cimma buri ba fataratu tijara wa akabaltu alal ibada sai na bar kasuwancin sai na koma na dumfari bauta ma Allah wallazi nafsu abi darda biyadihi ma ahabbu wa ma uhibbu an yakuna lil yawma hanutu ala masjidi fala tafutuni salatu ma al jama'a yace wallahi a yau na rantsi da wanda ran abu da ta ake hannunsa ba ni sha'awar a ce ina da kanti mai cike da kaya a kofar harumin ma'aiki sallallahu alaihi masallacin nan mai albarka na madina a ce sallar jama'a ta wuce ne ba na sha'awa summa ubi'u wa ashari fa arbahu kullu yawmin thalathiyat dinari a ce da kantina ina saidawa in saya in saida in saya ina cin ribar dirhami 300 a kowane yini ban sha'awar wannan in ya sallar jam'i ɗaya ta wuce ne tun yau ko sallama muke ta yan kasuwa muke yi kasar shaɗin bai tashi bata maka aiki sai ka fara sallah kana zaune ba wajen awa ɗaya ba kwastoma amma da ka ce allahu akbar sai wani kwastoma ya zo mace ko namiji ba ka sahaboji zuwa kawai ta bata maka sallah kai kuma gashi kana ganin kai awa daya kuma gashi gashi ga sallah sai ka fita ka su ta jira ka sallah ba ta kuma in ko wallahi katar kwastoma da kasar allah sallamewa yi. a ce daga baya ya samuwa ko baya ka ka je kasar kano ka sallah misali a nan kantin gwari yan kasuwa kowa na kuma shagon shi an ce a ah, rasa wannan tana mazan nau ne ma'ana shara kawai ke bata tsaya tukun in yi sallama sai a yi ciniki tsaya tukun don kanta wuce a ah, tun da kana sallama don wuce gaba shi salama alaikum tsaya kasuwanci kasuwa kenan gare sallah masallar ku ya amshi kudin bai kiri sallah ana iya ramata amma cikin in yauce shi ina ganin an gaba kenan to abuja ta ce shi ba zai haka ba ba iya haka su manazar ila sa'ilihi wa gal ba ya bashi amsa aka sai kuma juya kalle shi haka ya kalmi tambayar nan ya ce inni la ba so nake in ce maka ba inna Allah azza wa jalla harrama al-bai'a ba ina ga maka bane Allah ya haramta yin kasuwanci ba haka da kidihi ba walakinni uhibbu an akuna ma allazina la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah gayar abu da kenan yace ba so da in ce maka ciniki ba ramu bane a halal ne kuma ana iya hadawa yace amma ina so in shiga cikin wa'annan mutanen da Allah ta'ala ya ambace su a ya ce su ciniki baya iya shantakantar da su ciniki bai iya mantar da su Sai da sayowa bai iya kai su nesa har su manta da ambaton Allah lam abu darda a tijara fahas wa matar taraka dunya abu darda ba wai kasuwancin ya bari ba kawai duk wani abin da ka iya zama tarnaki a rayuwar shi ta hana mai kaiwa zuwa ga gabar neman ubangijinsa to ya bashi a duniya wa arda an zirtaha ya kawo da kai da kwalle duniya to duk wanda yake neman kwalle duniya ba ta bari ya kwalle lahira don kwalle duniya da kwalle lahira ba sa haɗuwa muna gane ku ya bar kwalle duniya wa zukurfiya da kawarta wa akaffa wa tafa mina belin liqumatin khashina tuki musulman ya wadatu da abin da zai ci wanda zai iya tada haƙarƙarin shi don ya samu damar bauta ma Allah watan a cin abinci akwai gaya wani yakan ci abinci ne don ya ƙoshi ya ƙiba ya ƙarfi ya noshi mutane wani yakan ci abinci ne gwargwadon yadda zai iya zama kariya ga yunwa ya bauta ma Allah shi ganin to a wajen neman abin da za a ci don a rayu abota ma Allah nan ko ba sai mai daɗi ba idan ya mai daɗin ya zo ba amma ko ba shi za a rayu daga gidan ma'aiki salama sun yi wata uku cir ko ana wata uku cir babu abin dafawa haka matarsa bai wa Allah mana siddiqa bintu siddiq aisha Allah ya aminta da ita take cewa ana wata uku ya muru shahar summa shahar summa shahar daga bakin urwa dan zubair ya ce ana wata uku cir ba a samu abin da a ci ba ya ce ya kala to a me kuke rayuwa ta ce ruwa da dabino ikenan shi za mu afa mu ci mu ci mu ci mu ɗoro ruwa a sama sai a kwanta shi sa duk suka rabe a lokacin nan amma ba ɗaya da ta taɓa yin yaji a cikinsu wata ta yaji saboda ba abinci sai iri ɗaya ba taɓa yi ba ka tuna min a yanzu ba tare ko malama ce ko malama ka aura mai dikirin safe da yamma a ce ku wata uku babu abinci daga tuwon masara da safe miya kuka da rana ma ne da yamma ne gobe tuwon masara miya kubewa da safe da rana kubewa da yamma kubewa jibi tuwon masara miya taushe da rana taushe da yamma taushe a yi kwana 90 a haka kana gana dore kuwa ina ganin babanta ma zai ce da ya san wannan za ka yi mai ana ya baka yarwa masar za ka ci kawai so kake ka mai damun wannan yarinyar kamar inda mai da wa'ancan matan sunan wani gari wace karman je ba zai yi ba amma su da yake sun san manufar abinci mai gaya mai gol na cin abinci shi ne kaza ne kaza so da ka ba su taɓa rikici akan abinci ba mu don Allah ya zama fi yawan faɗa idan ana yi musamman ka ƙara mata to sai an kai ƙara ka akan abinci mu ba wadatu ba abinda yake so mana ba na abu bane ya tsokan miya ce ta 500 oh inna lillahi wa inna ilaihi wani gidan wallahi sai ya kwana 50 bai ga tsokar nama ɗaya ba wallahi yan uwa amma kuma kai da ubangiji ba ka ni'imar nan haka sai rikewa in ta kuce maka za ka yi ka an baka amma baka rike ta ba domin godiya ga Allah shine rike ni'imar kuma shine neman ƙari Allah ce in shakartu azidan azidannakum in kin kun yi godiya ai zan rike muku ni'ima ku in kiyaye ta ba za ta bar garinku ba ba ta barin gidanku ba ta barin don akwai ni'ima ta ƙasa akwai ni'ima ta yanki jiha akwai ni'ima ta local government akwai ni'ima ta gida akwai ni'ima ta ku mutane duk wacce Allah ya ba ku babba ko ƙarama idan ba ku iya ɗaure ta a garinku ba za ku ta gudu kuma ta gudu gidan makiyin ta koma Allah ya baka ka kasa rikewa sai a sunce ta a baka cikin gidan da a miƙa maƙi kana gani yana wanda ka kai fa isha kuma kai baka iya komai Allah ya sauke saboda haka shi sa ga abin da yake bukata ya zama sai ya batta wa sautin safiqin jasadu yana bukatar tufa ko da mai kamar bargo ce in dai zai iya sutata al'aura ya samu ya sallata ishi a duniya faga nazara bihi jama'atun fi lailatin shadidul qura wata rana yayi baki a dare mai tsananin sanyi wanda ya san madina ya san sanyin ta yanzu da ka taba zama cikin shekara daya idan sanyin ta yazo barani ba madina kadai ba jazira ka take duka na yi shekara bakwai ina kuwait idan sanyi ya zo ba kyau haka madina ya yi shekara biyar ina madina in sanyi ya zo ba kyau haka in zafi ya zo kun ba kyau don muna kuwait muna karatu idan zafi ya zo sai an bada hutu don mota na iya kama wuta saboda zafi ake na fitar hankali haka nan ubangiji kuma ya tsara kuma ya ware wata al'umma ta rayu a wajen wanda kai ya gaba najeriya za a maka wannan zafin a nan garin ku sai ka tsere hakuma da ingila kuna ga dawo inda ba ɗauke wuta saboda haka sai yi wannan baki ana zafi a yi ƙuran ƙasitul bardi wani sanyi mai tsanani fa'asala ilayhim ta'aman sakhinan sai aiko da abinci shine mai gida da sai kuma dada sai kuma dada sai aiko abinci a basu wala mai ba a ilayhim bil hufi amma bai aiko ma yafi ba to ana sanyi in kai ba baka bashi barko ba ka ba bako wurin bacci amma ba mai yaji ya zai kwana kuma ka sanyi ana yi kuma gidan da ba irin nawa bai na yanzu duk mun zage shi da gida shi sanyi bai iya hudu ba gidan da ba haka yake ba baƙi ne suka ce a shi yau akwai rikici falamma hamu bin nauyi bayan sun ci abinci suka buƙaci su yi bacci yau allah ja'alu ita shawaruna fi amurin lufi baƙon ba ɗaya ba ne baƙi ne ka suka zaka shawara to ya za mu samu yafi yau kuma kun sani dare ne ba za a je kasuwa a sau ba kuma su baƙi ne ba ɗan gari ba ne kuma ga mai gida ya shiga kwanta faƙalar wahidu minhu sai ɗan ya ce kai wani a fito da sai min shi sai mun jojen mai gidan nan ana azhabu ilaihi wa ukallimu idan da gaskiya cikin gidan in sallama mai magana ran kai wallahi ba za mu iya bacci ba mai yaji faƙalar hu akar dahu ce a'a kyale shi kar ka je kai mace magana fa aba wa mada hatta waqafa ala babin hujratihi fara'ahu qad ittaja'a yace sai yaji ita fa tinkis tinkis tinkis idan ya tsaya kofar daki yayi sallama sai ga abu da da kawai ya kishin gidi haka ma'ana ya jayi, ya yi gincire ya ɗora kanshi akan hannunsa saboda tsawagin sanyi wa imra'atuhu jalisatun qaribatun minhu laysa 'alayha wala laysa alaiha wa alaihi illa thawbun khafifun la yaki min harrin wala wala yasuni min bardin shi da matar sun dunkule wuri guda ita na zaune shi kuma kishin gida fitar ita haka mayafin su ɗaya ne suka dan raba a jikinsu mayafin bai iya kare bai iya maganin zafi zafi ba sanyi ba ba sanayi yi maganin sanyi a haka suka zaune kai da ka zo ba ko ka leƙa ka iske mai gida a haka a dunkule mai za ka da mauri babu sai ka dawo muna ganewa to ku ji abin da yake ce mashi faƙalar da a abi da, ma'ara ka bitta illa kama bitu na hannu ya ce ina ganin kai ma dai ba kai bacci ba ba kwana face kamar nan kai kwana aina mutum uku wai ina kayan gidanku ina kayan ku da siya na yin kwalliya agogon bango eh, abin nan dan talbishin mai kahuwa da irin abin nan eh, speaker nan mai dore-dore kamar doren zabo ina kayan ji abin da ke ba shi amsa faƙarar na Na hunak nursiluhu ilaiha tiba'a kulla ma nahsulu alayhi min mata'in walau kunna istabaqaina fi hadhihi ad-dar shay'an minhu laba'athna bihi ilaykum yace ayya ai muna da wani gida a can duk abinda muka samu can muke aikawa don ai mana da zahi a getta wurin kafin mu da akwai wani abu da muka rage wanda ba mu aika ba da shi da mun ba ku shi wallahi ba ka zama nan kawai gida ne jare ne ko can bakin ruwa ne wani mutum an ce yana daga shi zuwa rafi ba nisa wai ya fi jin daɗin kukan kwaɗi idan gari ya waye da ce mai wani sallah ana kiran sallah ka ji an ce allahu akbar allahu akbar sai ka cika da daɗin kukan kwaɗi to kwaɗo ai ba kiran sallah ke ba ya za a ki san gari ya waye idan kalati ita al'umma ai rahama ce ka kusanta al'umma za ka ji daɗi saboda haka abinda yake nufi kabari yake nufi ma da nika da muke aika yamma a can ashe in kai aiki mai kyau tarjin kabari kake yi wani ya zo cikin gari ya ce da Allah ina son malam ibn qayyim kai shi wata unguwa mai jama'a da yawa inda ba a tashi kamar ta yanzu cikin garin Kaduna shi mutumin Ghana ne ina neman da Allah a garin Kaduna shi dan kasuwa ne a kai shi wata unguwa mai yawan mutane inda ba a tashi na za ka yi shi eh a tsammanin jihar kaduna cikin gari kaduna wace unguwa ta fi yawan mutane da ba a tashi tudun wada eh ina cikin doka doka ya haɗa sulayin shaba ko central market ko wani mani an gari central market ai kullewa ake yi sai wannan malami ya kama hannun sai kai shi fashe marot ka zaba shi marot ko wannan makabarta katuwa wanda duk wanda ya mutu da fegin shi a wajen kuma wallahi baka rikici baka aje kudin deposit fegin ka rana a ciki da ya kai shi sai ce mai nan ne wurin da ba a tashi nan ya ko ina yawan jama'a shi akar baka Allah inda da kasuwanci ce ai nan ne nan ne wurin kasuwanci ce wallahi babu inda nan wurin duk wanda ya zo zai fita amma can duk wanda ga gani tan zai buru wurin ya kaura ya dawo nan kana yaron yi intibahin ashe kabari ne nan kenan ka yi aiki don Allah don ka samu kyakkyawar ansuwa a wannan gida summa inna fi aladina alladhina suluku ila tilka dar akabatun kaud ce sannan kuma ina baka labari hanyar mu da muke bi zuwa wancan gidan akwai kayayyaki na kwayoyi a hanyar akwai kayayyaki marasa kyawu hanyar cike take da wasu abubuwa na alkhairi kuma ciki take da wasu abubuwa da ke kawo da baibayi da tarnaki hanya ce mai wahalabi kuma ga munan akanta kayan nauyin da ke ciki ya fi alkhairi sama da a ce ka tafaka da babu komai faradna an takaffafa min alai allana na so muke mu rage makanmu nauyi don hanyar ba ta da kyau muna aika kayan ne can ana aje mana don watakila idan kayan ya yi mana yawa ba za mu yi tsallakawa ba amma idan kayan muka samu ba yawa to watakila ma iya tsallakawa mu kai waccan gaba sun makara lirajulin a fahimta ka gane mai sa muke aika kayan mutum ta ce za mu an gama mana ginin gida mun gama fenti a rufe yake yanzu in ka ɗauko kayan gadon nan daga dubai da kujeru shi tsohon gida ya kamata a kawo kuma sabon gida? sabo za a kada a fara shirya ko ba ka bane don da ka tashi ba sai ka nemo a kori kura ta ɗauka ina ma su karya ma kafa tv saboda aka yi kita mai can muke kaiwa wannan magana da abu da za a yayi cikin sahabai a ta taɓa gidanta, wani sahabi ne wannan magana da abu da za a yi an taɓa samun wani sahabi aka ce ina kayansa ya ce ai ya aika zuwa ga sabon gidan shi wani sahabi ne abu da gafari abu da gafari shi aka samu a rafza aka ce ina kayanka sai dan buta da fule da wannan suna ina ya ce ai duk kayana na aika sabon gidana don an gaba gini an yi fenti an yi kawai an geta abin ni kawai ake jira ashe bayan Allah duk wanda gani mai numfashi a duniya mutuwa ce ke jira shi kuma duk wanda gare ya waye mishi wallahi ko yayi gudu duk inda ya fara yana gudu kabar yake iskewa kabarin na kusan toshi, shi yana kusan kabarin min haisu la haidani ta bangaren da bai sani ba a haka ake a haka kuma za a tafi a haka za a cimma buri saboda haka bayan Allah mai hatara mu yi takaɗanɗan don samun cin nasara wafi khilafatul faruk a lokacin da faruk ya hau mulki umar an kaɗa kenan ko a rarrami abi darda an yaliya lahu amalan fil shami fa'aba fa asarra alaihi faqal shi umar an kaɗa in zai ba gwamna ba kai ne mai ka application ba ka neman gwamna zaɓo kai ke kato ya kira huzaifa ya kira sa'id bin amir jumaihi kuma ya kira abu darda sa'id ya ce sa'id zo za a baka gwamna na himsa himsa a lokacin karamar iraki ce iraki a lokacin kama a najeriya ina za a ba gwamna ka mori a najeriya wani ina za a ba gwamna ba kuma gwamnan siyasa wadon kasar ana yi maka surutu na siyasa gwamnan soja wanda in ya ce eh kamar allah ne ba a ce mishi a muna ganewa idan za a kai mutum ya cabi lagos ne ko to haka himsa take saboda ka za a kai shi himsa sai ce ma umar ɗan haɗa a turidu an tuftuna ne fi dini so ki kafta ni a cikin imanin haɗa ne daga ne maka siya na cikin tsoron Allah ka sanya uban ka sanya na kusa da na nesa su zama duk ne a wurinka saboda ubangijin na kusa ne ubangijin na nesa kuma wallahi inna sa'ilu sa'iluka yawmal qiyamati ala hada Allah sai maka tambaya akan duk yanda kai wa mutane hukunci ni ba abu da gama kenan sai ki to ka taimaka min dan mu sauke amanar Allah tare kai ne gauna a hinsa yana kuka umar ya kada shi wallahi don allah dan uwa zai kuka na a bashi kansila yana kuka umar ta garin haga wannan kenan haka yi wa abu da da ya ce zan tura ka kaje kai mun aiki a sham ya ce malar umar ɗan ka ba za da ba za ka fitine ni fa a sarra umar shi kuma umar in ya ce gaci ka ba ka so ya sami abin da yake so wala zai kaji don yasa in kaje ba za ka ci tun ba ka sha'awar abu amma mai kokowa ya kashe mutane ya yanka wasu an yanka dabbobi bakake an binne tsakiyar kasuwa an cire wasu wasu marenan yara kanana an mai layu ya ta wajen kira kuri'a ba a ganin shi ya dauki akwati ya zuba a wancan wurin don ya cire idanuwan yara jarirai an mai laya ya kike tsammanin idan ya ci zai yi kuka ya aka ya samu sai ya ce mutum da ka dage sai ka yi idan razita minni an azaba ilaihim liyu'allimahum kitaba rabbihim idan ka yadda ka ce mun dole ka matsa mun sai na je to zan je amma da sharadin alqur'ani zan koya musu wa sunnata rabbihim zan koya musu sunnar annabinsu sallallahu alaihi wa usalli bihim in ka yadda da wannan abin guda uku in zama ni ne malamin su na qur'ani ni ne malamin su na sunna ni ne limamin su zan tafi radiya minhu umar ka umar yace mai jika wa madha huwa ila dimashq ya tafi kama hanyar zuwa dimashq falamma balaga wajada an-nasa qad uliqu fi tarafi yana shiga damashq sai iska jama'a syria 'yan damashq sun dulme cikin ni'imar duniya kasa in ni'imar ta yawa mantawa ake da Allah wani sai dawa kamar shi shi ne ma ke baka shi dukiyar yasa abdurrahman bin auf da dukiya ta mai yawa ta mai yawa sai duka kawai na kuka ina cewa anya ba rabo na nake ci a duniya ba ya ce na kai matsayi a madina ina tsammanin da zan ɗauki dutse in sai da zan ci riba dutsen madina zan ci riba yadda ubangiji ya buɗe mu nake ci a ce lokacin da ubangijin kai ke maka irin an gaje tsaya to ka tambayar ka ce anya kuwa anya to kai kuma sai ka ɗauka ta ibadarsu duk abin da Allah ya baka sai ka rinka ibada dan babu gidan da aka ce gida ya tsiyace saboda yawan sadaka babu shi kuma babu wanda ya fi mutane dukiya saboda shi sadaka babu wangabar su fi na'im sun dulmiya cikin ni'ima fahalahu zalika hakan sai ya bashi mamaki irin sai yadda zai yi wada an nasu ilal masjidi fashtamahu alaihi fa waqafa fihim wa qala sai kira mutane da mashka a cikin masallaci suka taru sai yake musu magana ya ahal damashq ya ku mutan damashq man ladhi yamna'ukum min mawaddati wasijabati li nasihati menene ya hana ku akan ku soyayya ku zuwa gare ni ku amsa kira na ku saurari nasihata in nayi wa Allah abtaghi minkum shay'a ni ban neman komai a wurinku ba na zo bane in muku magana ku ba sadaka ba na zo bane in ga muku magana in koyi da qur'ani in muku wannan dan ku biya ni ni ba she kawo ni ba fa ku na siya ta ta ku ce wa ma'unati ala ku abinda zan samu kuwa na cin abinci na ko na fakati ba ku za ku bani ba wani zai bani mali ara ulama'ukum ulama'ukum yadhhabuna wa juhalakum la yata'allamun Mai ya sanya ina ganin malamanku suna wucewa suna kaura suna barin garin amma jahilan cikin kuma su koyan ilimi me yasa kasan san ne za a yi rauni a gaba in dai masu ilimi na mutuwa suna kaura su bagari jahilai sun yi koya sun tsaya sai ihu da liƙa fosta a bakin titi za a yi rikici a gaba muna ganewa wannan shi ne. shi ne ilimi kuwa ba a karɓar shi in ji Allah ta'ala a cikin hadisin annabi ya ce inna Allah ta'ala la ya ƙaba zuwa ilma intiza'an min sudur rijalin au an sudur rijalin Allah ba yana ƙwace ilimi ba ne ya fige shi daga zukatan mutane daga zukatan malamai yaya Allah ta'ala yake karɓi iliminsa walakin ya ƙabi duhu bi ƙabdin ulama sai dai yana ƙwace ilimin da kashe malamai duk inda aka ce malami ya rasu kafin ka bai da guri mai shekara wahala dole ke gadanta da shekara ashirin da ɗoriya tun da malar abokan gumi ya rasu allah ya gafarta mashi sai dai ba a hayaniya da dama da amma ba wani malami ne dai ana wasanin da ke takawa da tsoron allah da ne kamar shi waɗanda ya ade ce ga munan dai ana muna malamai amma dai ma'ana watan ka ga abin karara a jiki na yawo kamar madara sai ka ji gidan shi babu ya fito idan malami ya rasu to mai gurbin shi aiki ne to haka ubangiji ke yi sai ya kame malami sai ya mutu idan malami ya mutu a lokacin mai ita kazan nasu ru'usan juhana sai mutane su roƙi wasu mutane sai su ne malamansu manya-manya alhali jahilai ne dallu wa adalla man ma'ahu su sun ɓace. kuma su ɓarta duk wanda ya bi su to aka ake rayuwa su da duk inda aka ce malamai na mutuwa yara da samari mabiyansu ba sa karatu to gaba za a yi rikici za a bauta ma Allah bayan da yake so ba mun gane wannan ko wa arakum qad aqbaltum alamata alamata kafala lakum takaffal bihi Allahu azza wa jalla yace ina ganin kwata ko kuwa akan wani abin da ubangiji ya dauki nauyin baku ko ko da kike sai na kama wancan sai na yi kuɗi ko in hau kujerar bari in kashe wannan sai na yi kaza bari in yanka wannan kai baka huta ba jami'an tsaro ba su huta ba duk wanda yake bici yana yanzu ya ce alhali wannan abin da yake nema ai eh, Allah ya ɗauke maka wayan baku ba shi da cewa ataku min kulle ma sa'altumu ba duk abin da yake nema ga Allah ya baku وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ba ubangiji ka ce muku haka ba duk wani abu Allah ta azai baka fayil ɗinka bai da ƙura a wajen Allah ya san da shi kuma arzikinka na wurin shi wa taraktum ma bi kuka bar abin da aka umarce ku da shi wannan duk abin da ke ga ma'in da mashi ne a masallaci mali ta na tajma'una ma ta'kulun me yasa ina nike ganin kuna tara abin da ba ku iya ci kai ka ce je yake faɗin wannan a Najeriya duk najeriya a ne ya san ya tara ko kuma ya tsuguna ake ba shi abin tara har sai ya mutu ya barara ba zai iya cinyawa ba ya ce wata bunu na masu sukunu kuna gina abin da ba za ku shiga ba ya nike ganin kuna haka wato amiluna mala tablugun kuna burin abin da ba za ku kai ba wannan abu da a ne ke gama in dimashq lagar jama'atul akawamu alati qablakum wa amallat al'ummar su gabace ku sun tara abin da ya fi naku wallahi abin da ya dade ci ba san ba da shi ba to kamar su ake so ka ce mana haka yace ce fama huwa illa kalilun hatta asbaha jam'uhum bura yace ce ɗan kaɗan aka ba su lokacin suna cikin su suka wayi gari abin da suka tara ya koma watsatsai yadda ba zai iya amfanin su ba wa amaluhum gurura burin suke a duniya ya zama ruduwa din ba su kai ba wa buyutuhum qubura gidajensu sun zama makabartu to kamar su Abu Darda kana babu labari yace hadhihi adu adawa ne jama'ar annabi hudu ko haka ne ga adawa nan a gaban ku ya azimashi kadimala atal arda malan wa walada sun cika duniya da kudi da kuma yaya فمن يشتري مني تركه تركة آد اليوم بدرهمين ne. Abinda adawa suka bari a gidansu bayan an yi tsawa sun watsi wa zai sai wurinsu yanzu duke suka bari kangonsu wa zai sa dirhami biyu a cikinku bai matse ba sun watsi faja'al nasu ya bakuna hatta sumi ana shijuhum min khazin masjidi suka ta kuka suna kuka suna kuka har sai da ana jin yanda ƙarar kukan suke fita wajen masallaci bayan allah duk lokacin ɗan adam ya ji gaskiya to ita kawai yake bukata ina maimaitawa duk wani abin da kake ɗan adam a duniya ka yi ƙoƙari wannan abin na ka yi taimaka ya zama jagora zuwa gidan rahama duk abin da kake yi kuɗi mulki ilimi wata fasaha ƴaƴa ni'ima ta zaman lafiya ni'ima ta kwanciyar hankali ni'ima ta tsaro ni'ima ta kaza kowace irin ni'ima ce Allah ya kawo duk abin da ka san Allah ya baka zaka ji daɗi daga bakin sahabbai ta suka sunan shi ni'ima to kai try don Allah bawon Allah ka sare da wani abu a cikin sa ka sanya wannan abin ya zama hanya ce jagora ce matakala ce zuwa gidan aljanna wallahi duk abin da ka samu idan ba kai zuwa gidan aljanna ba wallahi an ya tsara kuma za a wahala Allah nake roƙo tsare mu ya taimake mu darasin mu na gaba idan Allah sa muna raye za mu ji irin amsar da suka bashi da kuma daidaituwa da yayi da kuma tsayawa tsayin naka tsakanin shi da su Allah ya taimake mu